Assalamu alaikum. Ah, ‘Yan uwa yau za mu ci gaba da darasin da muka fara ko kuma in ce yau za mu karkare darasin da muka fara a kan Andromo tutorials. Ah, idan ba a manta ba mun yi tutorials guda biyar ko kuma in ce wannan shi ne na biyar. A baya mun yi yadda ake mai da website application sannan muka yi yadda ake yin book app da kuma yadda ake yin audio application da kuma yadda ake photo gallery application. yau za mu yi magana kan yadda ake yin creating games application a shafin Andromo. A na san za ku yi mamakin cewa ya za a yi, ko kuma wasu za su ce ai babu activity na making na developing game a shafin Andromo. How comes za mu yi wannan? To yadda abun yake a ƙa'ida akwai games da ake developing. Idan game ya kasance an yi developing ɗin shi da yaren HTML5 da yaren HTML5 to zaka iya sanya shi as HTML archive sai ya zama game ɗin sai sai duk wanda ya yi integrating ɗin shi a cikin application ɗin shi so zai iya playing ɗin shi a cikin wannan application ɗin. Idan kuma ya kasance baka da wannan application ɗin baka da code na HTML ɗin game wani game da aka rubuta da wannan HTML5 so kana iya samun irin su wanda ake playing online kamar misali sai ka shiga browser naka kana iya searching kana iya searching misali let's say idan ka yi searching misali HTML HTML HTML5 HTML5 games distribution distribution so sai ka tura uh, search idan ka tura sai ka saurari result naka sai ka duba uh, ga html5 uh, distribution a nan wajen wuri ne wanda ake a uh, playing games na html wanda aka rubuta da yaren html Ah, to amma yadda abin yake ba code ɗin za su baka ba saboda code ɗinsu na kuɗi ne ba wanda zai haɗa wannan ɗin shi ya baka source code ɗin shi so amma tunda ya riga sun riga sun yi kuma ana playing ɗin shi online to daga nan za ka iya ɗauko shi ko ka ɗauko link na wani game ka integrating a cikin application ɗinka yanzu duk waɗannan games ne wanda za ka iya playing a andromo amma yanzu tunda ba source code ɗin ba ne sai dai ka integrating ɗin shi through uh, through website uh, website uh, component da component ɗin website ko kuma activity na website za ka yi amfani wajen playing ɗin waɗannan games ɗin so anan sai ka samu idan kana da game ɗin code ɗin sai ka using html archive activity idan kuma baka da shi so sai ka samu wani game ka yi amfani da shi kamar yanzu misali wannan wani game ne da ake playing online baya da nauyi kuma baya cin data the only thing dai kawai you need an, a connection so that it will connect you to the site amma baya da wani jan data ko kuma wani nauyi haka so idan ya buɗe za ka iya playing game ɗin ka playing gashi eh, wannan shine gashi yadda ake playing ɗin shi online ka kunna speaker so that za ka dinga jin abin da kake wannan shine website na game ɗin. So yanzu abin da ya rage sai ka tafi andromo.com. Idan ka tafi andromo.com sai ka yi send request na login request. So yanzu mun sanda login request ga ya nan yana neman ya buɗe. So idan ya buɗe, idan ya buɗe sai login in. Mun san yadda muke login in. Ah, idan muka yi login in. Ga shi sai mu sa login idan muka yi login sai mu shiga so yanzu ya buɗe mana ok to yanzu ya buɗe mana abinda za mu yi next sai mu sa ah, edit project edit project so gashi mun sa edit project zai buɗe mana project menu abin da muke so mu yi ga menu ɗin wajen gashi ga activities saboda haka sai mu sa add activity idan muka sa add activity misali let us check a bari mu ɗauki idan muna da code ne so wannan html archive ɗin archive ake cewa ko kuma wasu na cewa archive amma dai archive ne so wannan html archive ɗin shi za mu integratin sai mu sanya code mu zuba code ɗin a ciki zai yi flaying idan kuma baka da da shi abun mafi sauki because ko da HTML archive ɗin ne a ah, unit need an internet access so since baka da code ɗin sai ka ɗauko sai kana iya zuwa html5.gamedistribution.com sai ka ɗauko duk wani abun nan game ɗin da kake so ka ɗauko uh, nan me nake son ce a ah, sai ka ɗauko link ɗin shi sai ka zo sai ka integrating a cikin website activity so that duk wanda ya buɗe application ɗin application ɗin zai redirecting ɗin shi to wannan wannan application a wannan game ɗin a ah, so yanzu activity ɗin bari mu sanya mashi suna play game play game shine suna activity mu play game that is the name of our activity su sai mu matsa dama mun san din nan wajen ba mu cika taɓa su ba sai mu tai white image ne muke taɓawa inda muke sanya hoton muke sanya hoton da za ya zama kaman icon na application namu au na activity namu activity icon kenan sau da haka gashi sai mu gano hoton da za mu amfani da shi gashi games yauwa to gashi mun sanya so sai mu tai ƙasa nan ƙasa sai mu sanya sai mu pasting wannan link ɗin na game ɗin ah, sai mu sanya shi gashi so next din sai kawai mu save, sai mu sa save sai mu sa save changes mun sanya save changes it will save the changes da ya yi saving changes ba mu da bukatan wani karin upload na wani abu ko wani abin na bata lokaci kawai the next sai mu je mu sanya uh, sai mu sanya build wato ma'ana mun gama abin da muke so mu yi sai mu sa build idan muka sa build sai mu ƙasa sai mu kara sanya build to yanzu zai yi building uh, idan ya gama building zai tura application ɗin a email namu. Saboda haka bari mu saurari email. Yawwa to ga shi fortunately enough ga application ɗinmu sun turo. So in za mu buɗe sai mu sauke application ɗin wato mu downloading. Idan muka yi downloading sai mu installing sai mu duba mu ga how far our performance ga shi. Idan kana buƙatar more games ko kuma several games ma kawai ka je wannan html.gamesdistribution.com can ne za ka samu many games many many games na html5 su sonic su wane ne wane ne ga games nan kaca-kaca waɗanda kake so sai ka kake so za ka yi amfani da shi so network ɗin ya so gashi muna downloading yanzu gashi yana downloading To mun gama downloading yanzu za mu installing sai mu ga. Let's install it. Yes install. ga shi ya gama installing sai mu bude So yanzu idan muka bude still dai we need data ga game ɗin shi yadda ake games a Andromo. mun yi mantuwa ba mu editing position ba idan ba a manta ba da mun sa position din a 60 to games din mu ne zai hau nan sama ba ya zawo a kasa ba saboda mun bar shi 100 ne wannan na saman shi ma 100 ne kuma is older than it so shi yasa sai ya zama shi ne last a kar a manta wajen position ake editing wannan so yanzu za mu playing game za mu shiga za mu kilikin akan icon na play game so yanzu zai yi connecting sai ya kai mu inda za mu playing game din ba tare da ɓata lokaci ba. Kar a manta baya zuƙan data kuma usually baya da nauyi. is just because of my network is somehow not good that's why ma yake ɗaukan wannan time ɗin. So yanzu sai mu sa play za mu everywhere so it can play. me In za ya fara play muna da lives uku level 1 ga shi ta So now we are going to start. this is our navigators waɗannan red arrows ɗin in za ka yi dama sai ka taɓa abin na dama so shi mun haɗu so ka cinye akwai several games very interesting games idan ka duba cikin wannan HTML So wannan shi ne yadda ake haɗa application a Andromo ko kuma in ce yadda ake haɗa game a Andromo kar a manta a yi subscribing, a yi sharing, a yi liking, a yi commenting. Uh, thank you very much and have a nice day. Thank you.